Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio B.O.H na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma na tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar alkur'ani wanda da shi zamu kawo karshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har ma da son lokaci zamu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu bin kwana da ku wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya nan da yan dagoge kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 820 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 720 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran jagoran jun jihar musulunci na iran ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe amurka ta bayyana cewa har yanzu akwai babbar barazana a filin jirgin saman kabul ƙungiyar ecowas ta yi maraba da matakin ɗage takunkumi kan tsohon shugaban riko na mali da kuma firaministan sa to yanzu ga labaran kamar yadda za su zo mako jagoran jun jihar musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar kasa da kasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar a vienna gwamnatin biden ta tsura kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in shi ayatollah said alhamenai jagoran ya bayyana hakan ne a jiya asabar yayin ganawa da mambobin sabuwar gwamnatin kasar a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasar ya kuma shaidar cewa iran ba za ta taɓa mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya sabon ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya bayyana buƙatar samar da tsaro mai ɗorewa a yankin tare da haɗin gwiwar dukkan ƙasashen yankin musta abdullahiyan ya kuma bayyana cewa baya da za a samu tsaro a yankin muddin kasashen ƙetare na shishigi a al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana haka ne yayin taron ƙasa da ƙasa na bagadaza mai marfar kwantar da hankali a yankin ya ƙara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran har kullum tana buƙatar samar da zaman lafiya a yankin ta hanyar tattaunawa tare da fatan kasashen yankin za su yi magana da murya guda game da batun samar da tsaro cikin aminci da yarda da ƙarfafa alaƙa ta makwabtaka mai kyau amma ba tare da shishigi na ƙasashen ƙetare ba amir abdullahiyan ya kuma yaba wa iraki game da ƙoƙarinta na samar da zaman lafiya a yankin ta hanyar shirya wannan taron tare da jaddada goyon bayan iran ga mahukuntan na bagdaza game da wannan batun shugaban faransa emmanuel macron ya ce sojojin ƙasarsa za su ci gaba da kasancewa a ƙasar iraki ko da kuwa amurka ta janye nata macron ya bayyana hakan ne lokacin jawabi a wajen taron tsaron bagadaza shugaban ya ce faransa za ta ci gaba da aika sojoji iraki domin yaƙi da ta'addanci kuma suna da ƙarfin da za su iya gudanar da aikinsu ko da kuwa amurka ta janye shugaban faransar ya bayyana ƙasarsa a matsayin babbar ƙawar iraki wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban amurka joe biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar fuskantar sabon hari cikin sa'o'i 24 zuwa 36 a filin jirgin saman kabul na afghanistan da yake sanar da hakan ranar asabar bayan ganawa da mashawartansa kan harkokin tsaro mr biden ya kara da cewa har yanzu akwai babbar barazana da kuma yiwuwar fuskantar har haren ta'addanci a filin jirgin saman na kabul game da harin da amurka ta kai a gabashin afghanistan kuwa inda ta kashe wasu mambobin kungiyar is biyu shugaba biden ya ce harin ba zai zamo na ƙarshe ba a harin ta sama da ta kai jiya asabar rundunar sojin amurka ta ce ta hallaka wani jigon kungiyar is da ya kisa yadda aka kai harin filin jirgin saman kabul harin kunar bakin waken na ranar alhamis ya kashe mutum 170 da suka hada da sojin amurka guda goma sha uku kwamitin kula da mika mulki a kasar mali ya yi maraba da matakin gwamnatin riko na kasar na ɗage takunkuman da ta kakaba wa tsohon shugaban rikon ƙwarya ba indiyau da kuma firaministansa moktar wan wata sanarwa da kwamitin ya fitar ta kuma yi maraba da matakan da gwamnatin ta ɗauka na tabbatar da sun amfana daga hakkokin da suke da shi a matsayin suna tsohon shugaban ƙasa da kuma tsohon firaminista baya ga maraba da matakin kwamitin yankin mai kula da mika mulki a ƙasar mali ya kuma shaida da goyon bayansa ga mulkin rikon kwarar na mali nan gaba a mako mai zuwa ne ake sa ran babban mai shiga tsakani na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo kan rikicin kasar ta mali tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan zai kai wata ziyara a kasar malin to jama'a labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan rediyo hausa voh To a gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankalin duniya to shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda aka ji mu jiya muna sharhi kan halin da ake ciki a kasar Afghanistan bayan hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutum sama da ɗari ciki har da sojin Amurka sha uku a filin jirgin saman Kabul. sannan muka fara kawo muku bayani kan suwa ne 'yan taliban da ma ababen da suke son cimmawa a kasar bayan kwace mulki daga hannun gwamnatin kabul to yau ma dai za mu ci gaba kan wannan tattaunawar da muka faro jiya da dr alharun muhammad masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. To marilla kamar da aka ji shirin a yau na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka faro hira da Dr. Alharin Muhammad masanin harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar Najeriya kan suwa ne 'yan Taliban da manufofin da suke son cimmawa a ƙasar ta Afghanistan bayan ƙwace mulki daga hannun gwamnatin Kabul. Kafin mu ci gaba da hirar bari mu yi waiwaye kan ababen da suka faru cikin sa'o'in da suka gabata a ƙasar ta Afghanistan. bayan munanan har-haren ta'addancin da suka girgiza birnin kabul kawo yanzu kimanin mutane 170 ne aka rawaito sun rasa rayukansu suki har da sojojin amurka guda goma sha uku ƙungiyar is ce ta ɗauki alhakin kai harin amurka dai ta ce har yanzu akwai babbar barazana a ƙasar ta afghanistan shugaban amurkar joe biden ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar fuskantar sabon hari cikin sa'o'i 24 zuwa 36 a filin jirgin saman kabul da yake sanar da hakan ranar asabar bayan ganawa da mashawartansa kan harkokin tsaro mr biden ya kara da cewa har yanzu akwai babbar barazana da kuma yiwuwar fuskantar hararen ta'addanci a filin jirgin saman na kabul game da harin da amurka ta kai a gabashin afghanistan kuwa inda ta kashe wasu mambobin kungiyar is guda biyu shugaba biden ya ce harin ba zai zama na ƙarshe ba a harin ta sama da ta kai jiya asabar rundunar sojin amurka ta ce ta halaka wani jigon kungiyar is da ya kisa yadda aka kai harin filin jirgin saman na kabul duk da haka amurka ta ce tana ci gaba da aikin kwashe mutanenta kafin wa'adin da ta aminta da shi na ranar 31 ga wata da kungiyar taliban ya cika kawo yanzu an kwashe sama da mutum 110 da suka hada da afganiyawa da kuma 'yan kasashen waje a cikin makonni biyu da suka biyo bayan da kungiyar taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin kabul to madalla wannan a matsayin waiwaye kenan kan halin da ake ciki a ƙasar ta afghanistan to yanzu bari mu je ga ci gaban tattaunawar da muka faro da dr alharun muhammad masanan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya kuma yau za mu ɗora ne kan ɗan takaitaccen bayani kan ƙasar ta afghanistan ƙasan afghanistan tana da ne da tsohuwar daular soviet da ta ruguje a 1989 sakamakon guguwan canji da ta zo saboda haka afghanistan sai ya zama tana makotaka da kasashen da suka tarwatse daga tsohuwar daular soviet tana da makotaka da turkmenistan uzbekistan wanda nan ne shi tsohon shugaban kasa ashar gani ya gudu ya je daga nan ya shiga dunkulalliyar dauran kasashen laraba afghanistan na da makotaka da kasan pakistan da ƙasan iran afghanistan ta yi tari ta yi suna wajen samar da 'yan gwagwarmaya musamman waɗanda aka fi sani da mujahidin waɗannan mujahidin sakamakon gwagwarmayan da suka zo suna yi da daular soviet abokiyar gaban ƙasan amerika shi ya ba amerika dama ta shigo ƙasan afghanistan ta yi dumudum ta mara masu mujahidin baya waɗanda su kuma suna da alaƙa da waɗannan 'yan ƙungiya na ɗaliban su ɗaliban wani burbushe ne daga mujahidin waɗanda da'awansu shine cewa su sun zo ne don su kare su kuma tabbatar da addinin musulunci masana na ta zurfafa nazari wace irin alaƙa ne wannan ƙungiya ta ɗaliban take da shi da na ashabab na ƙasan somaliya da boko haram da ta yi suna a nigeria da wani bangare na chad da niger har yau masana na ƙoƙarin fahimtar alaƙan da wannan ƙungiya taliban take da shi da alka'ida da isil da kuma juhatun nusra da ke syria da ansaru shari'a da ke mali da ansaru sunna da ke libya waɗannan suna da kama da juna wajen tsatsauran ra'ayi na yadda suke tsaurara fahimtar addini da ƙoƙarin dole sai an bi ƙa'idojin shari'a waɗanda da yawa malamai suna ganin yadda ake tsanantawa wajen bin waɗannan dokoki akwai mummunan fahimta ko kuma karkataccen fahimta dakta wasu za su zo su ji daga ina ne ita kungiyar taliban ta samu wannan suna da take kiran kanta taliban a yau taliban kalma ce da take da kama da larabci duk da yaren wannan rukunin kasan pakistan da afghanistan da iran suna da kama da juna ko kuma kace sun aro kalmomi da yawa daga larabci taliban yana nufin ɗalibai ne masu neman ilimi waɗanda dama kalmar larabci haka yake haɗalib to su waɗannan 'yan gwagwarmaya matasa ne waɗanda sun samo iliminsu ne ko irin wannan aƙida daga makarantun da suke ƙasan pakistan ban so in ce makarantun zaure makarantun koyon ilimin addini waɗanda ta nan ne suka samo ra'ayin da suka karɓi gwamnati suka rika aiwatar da hukunce-hukunce da suka rika yi akan mata a kan masu laifi da shauransu waɗannan ɗaliban sun taɓa kafa gwamnati kamar shekara ashirin da ya wuce to sakamakon nasarar da aka samu wajen wargajewan daular soviet da kuma tarwatsa mujahidin wannan shi ya ba da dama ɗaliban suka yunkuro kuma mutanen ƙasar sun gaji da mujahidin ɗin an yi gwagwarmaya an yi yaƙi an kashe 'yan afghanistan da yawa saboda haka ɗaliban na zuwa sai mutanen afghanistan suka karɓe su hannu biyu cewa ga masu ceton su sun zo da suka zo kuma sai suka zo da tsatsauran ra'ayi suka tsananta al'amura to waɗannan ɗaliban an yi gwagwarmaya da su wanda sakamakon haka amerika kuma ta shiri ta yaƙe su bayan an kai hari ga tagwayen gine-gine a birnin new york wanda sakamakon wannan hari da aka kai a cibiyar hada-hadan kasuwanci kasan amerika ta zargi usama bin laden da mutanensa cewa su suka jagoranci wannan farmaki to usama bin laden bayan wannan farmaki da aka kai ga tagwayen gine-gine an ce ya zo kasan afghanistan su taliban sun ba shi mafaka wannan shi ya ba amerika dama ta shigo kasan afghanistan ta ruguza gwamnatin taliban aka tarwatsa su shi kuma aka same shi ƙasan pakistan aka ce an kashe shi dokta an yi ta jin cewa akwai alaƙa tsakanin ƙungiyar ta taliban da tsohon shugaban ƙungiyar alka'ida usama bin laden ina ne alaƙar tasu ta samo asali ne alaƙar da ke tsakanin taliban da usama bin laden da irin fahimtar da suke ma addini to wannan shi ya ba da dama yanzu ana ta ɗarɗar ana ta zargin ta yaya za a ce ɗaliban sun sake dawowa afghanistan yau ga shi suna suke da gwamnati shugaban kasan ashraf gani wanda amerika ya taso yana koyarwa a jami'a a can amerika aka san yadda aka yi shiri aka dawo aka ba shi gwamnatin afghanistan to yau gashi yaron ta ana kare duk da dai ana tattaunawa yiwuwar yadda zai sake dawowa kasar afghanistan din ya mika mulki ga su 'yan ɗaliban su ɗaliban mutane ne waɗanda suna da irin nasu fahimtar to amma abin ban mamaki wannan karan da suka zo sai suka zo da sauyi mai bambanci da lokacin da suka yi mulki wancan karan tunda abubuwan da ake zarginsa suna sun yi na hana 'yanci ma da takura ma jama'a duk sun ce ba wannan yanzu. Dakta El Harun Muhammad kenan wani masanin harkokin siyasar kasa da kasa daga tarayyar Najeriya. To masu sauraro iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga shi Dr. El Harun Muhammad akan lokacinsa da ya sadaukar mana a cikin wannan shirin. A nan kuma a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio da TV BOH Teheran. A madadina ni shugaban masoya radio da TV BOH Teheran Ibrahim Ramadake da daukacin membobin kungiyar masoya radio da TV BOH muna miƙa sabon mu zuwa ga tsohon ma'aikacin sashen hausa na rediyo boh malam tijjani lawali da magaran na rasuwar mahaifiyarsa allah ya jiganta da rahama kuma Allah ya sa mutuwa hutu a gare ta su kuma iyalansa su Malam tijjani lawali da magaran tsohon shugaban sashen hausa na rediyo tehran Allah ya basu su hakurin jure wannan rici daga mai sauraronku shugaban masoya radiyo da tvboh kuma ma'aikaci a kodi radio international abuja ibrahim ramadake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radiyon biyu hatimu da musulunci ta iran sunana sanusi maɗantai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama mika sakon ta'aziyya ta zuwa ga shugaba oka kwata-kwata babban mai gida a gidan rediyon telebijin gaskiya da ke nan jihar da magaram wato malam tijani lawali da rasuwa ta mahaifiyarsa to da fatan allah ubangiji ya bada haƙurin jure rasi zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki kuma a madadin sunana a madadin sunan al'ummar da ke nan garin maɗatai muna isar da saƙon ta'aziyya zuwa ga dukkanin 'yan uwa da dangi da ma ma'aikatan rediyo telebijin gaskiya da suke nan shahada makaram da ma dukkanin masoya wannan tasha ta rediyo gaskiya muna isar da saƙon ta'aziyya zuwa gare su da fatan kuma allah ubangiji ya sa wannan marigayiya ta huta da fatan kuma allah ubangiji ya shiga dukkan al'umma musulmi da suka riga ya mu gidan gaskiya mu kuma da muka saura allah ubangiji ya ba mu kyakkyawan guzuri na garin tarda su rediyo ta hira an ku tashi lahiya sunana sanusi madattai daga nan jihar da magarin a jamhuriyar nijar salamu alaikum sashi hausa na biyu ce iran magana buba ya manja ma balwa daga karamar kwama bala jihar adama tarayyar najeriya a zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon gaisuwa na sada zumunci zuwa ga alhaji kaka manga mai kamfanin omo jalingo sai sanusi pizza jalingo akwai full marshal yan zaɓe na jihar taraba alhaji son mai coca jalingo sai iliya mai shayi garkin daura melhorar a ba zan tuya manta da albasa ba ina gaishe da dukkan ma'aikatan voh hausa iran ina gaishe da iroma da yake ma'aikaci a sashen fulatanci na kodin radio international abuja a ina gaishe da ibrahim dan fulani maraban wuri da ke kibbi ina gaishe da bala yaro da. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rajin voh hausa amurya jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da san Sanusi Maɗattai ta Magaram Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne domin in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki yau ma kuma kamar kullum insha Allah ina farawa da Isuhu Maɗattai da Magaram sai kuma Usain Star kasuwar kwalliya da Magaram akwai Mansur Sule Maɗattai da Magaram sai kuma Litoro da Magaram akwai na Agwa Mai Faci nan da Magaram sai kuma Abdul Aziz in Ungwai Share Zamna nan da Magaram akwai Rabe Mai Aski shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da Magaram akwai kuma na kowa zangunan bagri a nan da magaram ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka shi sani da abdul kibiya ka kadamari ta nan da magaram sai kuma habu tela kangarawa da magaram akwai mamman bunya yakuba awashe ina mika sakon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mikanci da shayi a garkin daura assalamu alaikum radio bh tayaran murya musulunci sunana shugaba iliya mikanci da shayi garkin daura ina so ku bani dama in aikata ziyata ga babar marigami Hauwar Juju bisa rashin danta Muhammadu. To muna addu'a Allah wani ya ji kansa Allah gafarta masa Allah ji kan musulmi kuma Allah ba baya hakuri mu da muka saura Allah ka ba mu cika da imani. Ina aikata ta ga hawa Juju a nan Zanjar jamhuriyar Nijar da Magaran. Na gode Radio BOH da wannan dama da kuka bani na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare. Alaikum Maryam sauraro na Iran barka da lokacin da fatan kowa yana lafiya. rabin kowa jihar jihar da makaran to sabon gaishe kai shirin ki zan gaida sanusi garma da aminu ofisa bil makarin dawa mati dan kore haji ali akwai letur abdul aziz faredi akwai lawal jamhur da su andi ilima duka masu sauraro ne ke muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa bi biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar na farko ina gaida a gidan shaf ina gaida mijin soja mai adaidaita sau ina gaida <laughs> ina gaida sani letana gidan wanka ina gaida bizik mai shayi da wata gidan wanka ina gaida letoro mai isansi ina gaida alhaji isiya mai isansi yawwa ina gaida sunusu garin madatai ina gaida yusuf garin madatai ina gaida malam iliya mai kanti da shago garkin daura ina gaida tayar m jam blow ina gaida sirraja gambi to na kuna agwa mai faci daga nan zandar Assalamu alaikum radio ta ne mai magana mamman lawal mai dawa a jamhuriyar Nijar a birnin Agadis. Ina fatan za ku bani dama in gefe gefe kamar yadda na saba. Ina da Lamindo a jamhuriyar Nijar a birnin Agadis. Ina da Sani mai sai da tsuntsaye a babban birni na birnin Yamai a Banda. Ina da Abdallah Malohiya a jamhuriyar Nijar a birnin Agadis ya ce sarata Ina da Shaham a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Ina da Ajikku Dogari ne a jamhuriyar Nijar a birnin Agadas. Ina gaida sarkin Mahalba a jamhuriyar Nijar a birnin Agadas. Ina gaida sarkin Baka na birnin da magaran a jamhuriyar Nijar a birnin Agadas. Ina gaida duka wanda suke cikin sauran na radiyo mai albarka ina musu fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum biyu Hausa. kuna ta da bukari daga fara da furen Nijar. Zo da farko za mu gabatar da gaishe-gaishen namu farko muna gaida Hassan Barka akwai Alhaji akwai Hamza akwai Banzema akwai Sanusi Sultana Atawa akwai Mambambuna Yakuba Awashe akwai Biri zuwa akwai miji soja a daidaita sahu akwai Biri zuwa akwai Hamza Yaro na Agadez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci na Iran. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna tare da mai shawaran ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa da zo daga Nyame babban birnin Nijar. Gaishe gaishe na na wannan rana ina gaida Sanusi Ibrahim Fanna tsibirin Dogon Dutse ina gaida Yusuf Madattai Sanusi Madattai ina gaida mutanen Agadez. Da bangasar fata alkhairi zuwa gaida. Ina gaida mutanen maraɗi da zandar jinjina ta ban girma zuwa gare su ina gaida musa hamma nyame lawali andu da sauran jama'a kowa ana mai fata na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boa ta hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger yau ina son radio boa ta hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan radio boa ta hausa a ina gaisa malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyame ina gaisa gaida malam musa hamma da ke zaune a birnin niyame ina gaida isa rezo da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam umar da ke zaune a birnin niyame wanda an kai sani da dan tankari ina gaida malam rabi ororo bawa da gida ina gaida malam abdulhamidu kolaho daga karshe nake cewa radio a hausa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna kamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger assalamu alaikum murya musulunci ta iya Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a garin jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wannan shirin ne domin in yi sakon gaishe gaishe kamar da kuke babu dama kamar haka akwai abokina Muji Soja mai are sahu a nan damagaram akwai Agwa a bakin ofital a nan damagaram. Eh akwai Tahir Yam Tahir Jambulo Kano Najeriya akwai Kadur Diga ga mutanen Warshe akwai Ilyas Yakuba akwai Iliya mai kanti garkin Daura akwai Isa Musa wanda yake a birnin Niamey akwai Ilyas wanda yake Agaras akwai kuma abokina Alkasum wanda shi ma a Agaras in na komo nan zandar akwai Dozaman Takasimoto akwai shugabara mai aski shugaban kungiyar masu kira sauraron radio ta jihar da Magaram eh kuma ba zan manta da Habu dan Feti Kalamari maruba Mutar wazge kuma akwai Umar Taku Umar Bakin Birji ba zan manta da Isu Malattai ba shi garin Malattai Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Hausa barkan mu da war haka mai magana da wani an daga jamhuriyar Niger to kasantuwar yau rana ce ta gaishe gaishe zan ba da gaisuwa ta ga yan da suke sauraron mu a ko'ina suke a faɗin duniya musamman in ji a jihar agadez akwai lawali muhammadu abbali akwai kuma muhammad shi ma da yake garin durku akwai lawali ahi shi ma da yake garin durku kuma a garin niyame shi ma ina ba da dubin gaisuwa da fata ne zuwa ga babanmu alhaji addi allah ta'ala ya kara masa lafiya da nisan kwana ina gaida kuma malam musa hamma da yake a nan babban birnin niyame ne da dai dukkanin da suke sauraron mu a wannan lokaci yana ba su gaisuwa da fatan alkhairi Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya assalamu alaikum gidan radio musulunci na iraq ina ma kowa barka da wuni na farko dai suna na habu tela kangarawa zanga ina so ku ni dama gada yan uwa da amna arziki na farko ina ga da rabe mai aski ina ga musa badamas konstantinu su amadattai lawi rabe kula kulmasta idi shagali da duka kowa da kowa ina ga ku wanda kuke sauraron muryar musulunci ta iran Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbale wanda ke zamana a agarsu jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da damar da kuke bamu a ƙarshen mako domin gaida 'yan uwa da abokan arziki. Na farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai littafai a nan dogon masallaci na Agadas. Ina gaida Abdulhadi mai littahi a kasuwar Gabas. Ina gaida Malam Hamza mai kayan miya a kasuwar Gabas. Ina gaida Suleiman mai sayar da mai a kasuwar gabas ina gaida eh, iliya bugobiri a bakin duwan ina gaida fami alhaji abbali dukkansu a duk inda suke ina gaida su ina gaida lawali andu ina gaida abdo kibiya ina gaida letoro mai essence ina gaida yakuba awashe ina gaida iliya mai shahi garkin daura ina gaida dukkan jama'a masu saurari fatan alheri To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. To yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na shiriyar alkur'ani. Al-Qur'ani. billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir sayyidina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shirya Al-Qur'ani. To yanzu cikin yarda Allah za mu saurari ayoyi na sha biyar zuwa na sha shida. Na neman tsari da Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mai rahama mai jin kai. kike sauraro sai tsawa guda daya wadda ba ta da wani maimai. وقالوا suka kuma ce, Ya Ubangijinmu, ka gaggauto mana rabonmu na azaba tun kafin ranar hisabi. To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dangane da waɗannan ayoyi da muka kasance mun saurara, Allah Subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka bayani ne a waɗancan ayoyi na da cewa ya ba mu labari na yadda ƙarshen kafirai da mushirikai waɗanda suke fito na fito da gaskiya ya kasance. To ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci yana so ne a ɗauki darussa domin su waɗannan da allah ta'ala ya ba misalinsu da irin yadda suka kasance daga ƙarshe sun zama masu yin yaƙi ne da gaskiya kuma duk wanda ya fito na fito da gaskiya ƙarshensa kenan to saboda haka a nan sai allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa irin yadda waɗannan kafirai na maka suke yin fito na fito da manzansa manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kwacan kwacin yadda waɗancan kafirai na baya ne su ma suke da annabawan da aka tura musu a wancan lokaci abin da Allah yake nuna mana kenan saboda haka kamar yadda Allah ya azabtar da waɗancan yake nuna wa mu kuma a sallallahu alaihi wa sallam to su ma waɗannan kwatankwacin wannan azabar dai za ta iya zuwa ta riske su kuma matukar ba su dawo sun bi hanyar gaskiya ba to babu wani abu da za su riska illa shigen wannan azaba da ta riski waɗancan su ma kwatankwacin wannan azabar ce za ta cin musu kuma za ta riske su a wannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu wata'ala yake cewa su mushrikai wannan sokar azaban ta Allah subhanahu wata'ala a duniya da kuma yadda ubangiji zai tsayar da su a ranar kiyama ya tuhume su sai suka kasance masu musunta wannan saboda haka ne sai suka shiga wani hali na yin izgilanci suna izgilanci suna cewa to lallai ka gaya wa kai muhammadu ka gaya wa ubangijinka tun a yanzu a wannan duniyar ya gaggauta sauko mana da azaba din mana da kake mana alkawarinta wannan abu da wannan maganar da suke faɗa magana ce suke yin ta ta me ta izgilanci wa annabi domin suna nuna kamar cewa lallai sun san cewa sun ji ko kuma sun ji labarin wani abu kwatankwacin haka ya faru ga waɗansu waɗanda suka kafirce wa annabawan da aka tura musu a wancan lokaci to kai ma ai yanzu mun kafirce maka to ka gaya ubangijinka ya gaggauta sakko mana da ma azabar a nan duniya ba wai sai an je lahira ba me yasa za mu tsaya muna wani jirin wai sai an mutu an koma kiyama sannan an tashe mu ne za a mana azaba a'a mu a nan duniyan ma muke son wannan azabar ta sauko gare mu waɗannan abin da suke faɗa kenan a cikin wannan aya to shine Allah subhanahu wataala yake nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallama game da irin wannan magana to wannan a cikin wannan ayan akwai darussa ɗaya daga cikin darussan da zamu ɗauka shine cewa duk mutumin da ya dubi abubuwan da suka faru ga waɗansu waɗanda suka kasance a wancan lokaci da ya gabata sun zama cikin wani hali na yin fito na fito da manzannin da Allah ya aiko musu to lallai shi ma ya yi tsammanin saukar azaba kwatankwacin irin abin da ta samu waɗancan wanda suka kafirce waɗancan annabawa ɗin kuma kar ma ya ɗauka cewa wannan abu ma zai isa masa ba a'a ubangiji subhanahu Allah ko ya jinkirta to zai iya sauko da wannan azabar kwatankwacin waccan su ma zai iya ruskar su a wannan lokaci din da suke irin wannan hali sannan abu na biyu na darasi za mu ɗauka shine cewa takabburanci da girman kai da ɗagawa na kafirai da waɗanda suke inkarin gaskiya to wannan ne zai ɗauke su su kasance suna musanta dukkan wasu al'amura na imani suna musanta wani al'amura na addini takabburanci da ɗagawa shi ne kuma zai kaga zai sa su suna izgilanci da wasu abubuwa waɗanda suke tabbatattu a cikin al'amura na addini duk wani dalili da ka kafa musu na hankali ba za su yi amfani da shi ba saboda wannan ainihin fito na fito din da suke nan da gaskiya wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce ba wani abu bane illa takabbaranci da suke da shi da kuma inkarin gaskiya darasi na uku da mu dauka anan shine cewa mutum ya tuba ya koma zuwa ga ubangiji ya kuma koma zuwa ga abin da yake na gaskiya tun kafin saukar azaba ta zo masa shine abu wanda yake na kwakwalwa na hankali ga wanda yake mai hankali kenan amma zuwan wannan azaba din in har ta riga ta zo to zancen tuba fa bai yi ba babu zancen tuba saboda haka in kana son ka koma ka tuba zuwa ga Allah tun kafin azaba ta sauko ya kamata kai wannan amma in azaba ta riga ta sauko to zancen kuma koma zuwa ga Allah wannan kuma babu shi ba kwata kwata wannan shine ko kuma suna daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikin waɗannan ko kuma wannan aya da muka saurara to a nan insha Allahu za kuma mu saurari aya ta sha bakwai zuwa ta sha tara daga cikin wannan sura suratu sad اصبر على ما يقول Allah ya ce, Ka yi haƙuri a kan irin abubuwan da suke faɗa, ka kuma tuna bawa mu dawo da ma'abucin ƙarfi. Hakika shi ya kasance mai yawan komawa ne ga Allah. suna yin tasbihi tare da shi a yamma da safe والطير محشورة كل da kuma tsuntsaye a tattare dukkaninsu suna biyayya a gare shi To a cikin ci gaba da ayoyin da suka gabata, Ubangiji Subhanahu wata'ala yana hakaito mana irin maganganu da izgilancin da waɗanda suke fito na fito da ayoyin Allah suke Har aka kai ga wani lokaci da Allah ta'ala yake hakaito mana yadda ainihin annabi dauda alaihi salam Ubangiji ya bashi mulki mai girma ya bashi ƙudura. a wancan lokacin da ya kasance yana annabin Allah Allah ya ɗaukaka annabi dauda ya ba shi mulki ya ba shi kuma ƙudura to amma duk da haka bai kasance daga cikin mutanen da suka tsira daga izgilanci na masu izgilanci a wancan lokacin ba saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya kai mu yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ki cewa sannan kuma ya ku waɗanda kuke ma'abuta imani wanda kuka imani da wannan manzo namu to dangane da izgilancin da kuke sha kuke gamuwa da shi daga waɗannan kafiran maka da waɗannan makiya naku da maƙiya na da maƙiya addini na to ku yi haƙuri ku yi haƙuri sannan ku san cewa ƙarshen al'amari baki ɗaya shine ku ne za ku yi nasara wannan abin da Allah ta'ala yake nuna musu kenan saboda haka ne ubangiji yake kawo musu misali da annabi dawud salam yake cewa ku kasance kun fahimci al'amura na annabi dawuda kamar yadda a wancan lokaci ya kai matsayin da annabi dawuda idan yana munajati da ubangijinsa yana addu'a hatta waɗanda suke kusa da shi waɗanda za ka iya cewa marasa rai kamar duwatsu ko kuma dabbobi duk su ma suna yin wannan tasbihi da annabi dauda yake a lokacin annabi dauda allah ya ba shi mulki ya ba shi kudura ya ɗaukaka shi in annabi dauda yana yin tasbihin allah yana tsarkake ubangiji to annabi dauda duwatsu ma suna yi tare da shi dabbobi ma suna tare da shi suna tsarkake ubangiji kuma annabi dauda ya kasance yana jin tasbihin dabbobin nan yana jin tasbihi na waɗannan duwatsu duk yana ji a wancan lokaci ya kai ga wannan kudura fa to amma duk da haka fa duk da irin wannan azama ɗin da yake kai bai fatsire daga izgilancin waɗansu daga cikin mutanensa ba bai tsire daga cikin wasu abubuwa da suke na fito na fito da shi ba to shine Allah ta'ala yake kokari ya nusar da muminai yake gaya wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna masa cewa ka yi haƙuri da abin duk da suke faɗa sannan ka tuno manzonmu shi ma bawanmu annabi dauda yaya ya kasance wanda yake mai ƙarfin mulki amma duk da haka ga abubuwan da ya faru dangane da shi wannan wani abu ne na kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da waɗanda suka yi imani da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam to ashe kenan a nan ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana irin yadda annabi dauda ya kasance dangane da al'amura na wannan tafiya da kuma isar da saƙon Allah ta'ala da irin izgilancin da aka yi masa duk da cewa annabi dauda yana da wannan karfi da kuma wannan kudura da Allah ya bashi sannan alkur'ani a nan ya nuna mana ashe kenan dukkan ababen halitta suna yi wa Allah tasbihi hatta ma waɗanda ba su da rai kamar duwatsu su ma su ne wa Allah tasbihi abin da zan fahimta kenan amma mu yan adam ba ma jin tasbihin nasu sai dai za mu iya cewa a cikin wannan sura suratul sa'ad a wannan ayoyi za mu fahimci cewa annabi dauda lokacin da yake tasbihin Allah subhanahu Ta'ala duwatsu suna yi sauran ababen halitta suna yi tare da shi shi annabi dauda yana jin su amma mu a yin wani lokaci ba za mu fahimta ba wannan wani abu ne wanda yake banta ga annabi dauda alaihi salam to a nan kenan wasu darussa da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara ne cewa izgilanci da ainihin wasu abubuwa na ɓatanci da makiya za su yi dangane da masu kira zuwa ga gaskiya to wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi haƙuri da shi domin wani abu ne wanda zai kasance tabbas sai an ci gaba da kansa kuma babu yadda za a yi kana kira zuwa gaskiya ka ce ba za ka samu irin waɗannan challenges ɗin ba dole ne sai da su za a tafi sannan darasi na biyu za mu ɗauka shi shine cewa muminai duk lokacin da suke ana yi musu wannan izgilanci ana ɓata su ana zagin su duk waɗannan abubuwan da ake musu kada su samu rauni su tsaya tsayin daka imani su samu ƙarfi su san cewa duk waɗannan abubuwa da ake musu an yi wa waɗansu kafin su saboda ka su yi haƙuri su kasance masu jurewa dukkan waɗansu matsaloli da su iya fuskantar su kuma wannan ya zama tushe na ƙarfafa musu imani abu na uku darasi na uku za mu ɗauka shine cewa karfin mulki da wasu abubuwa da mutum zai iya samu na rayuwa waɗanda suke tattare da shi duk abin da yake tare da shi ubangiji subhanahu wata'ala dai shine ya bashi saboda haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi sujjara zuwa ga Allah ya zama mai kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bashi dukkan waɗannan abubuwa kamar inda annabi dauda duk Allah ya bashi komai da komai amma ya kasance mai komawa zuwa ga ubangiji wajen bauta da da'a da biyayya darasi na hudu za mu ɗauka shine cewa kafirai dukkan wani fito na fito da za su yi dukkan wani inkari da za su yi dukkan wani ɗagawa da za su yi dangane da wasu al'amura da Allah ta'ala yake so su ƙibi to dukkan waɗansu auwa da za su yi to waɗannan auwa su yi shi amma su san cewa dukkan wasu al'amura da Allah ya halitta ababen halitta baki ɗaya in su ba su karkato sun bauta wa Allah ba waɗannan kafirai masu ɗagawa to sauran ababen halitta suna bautan Allah ko da ko ba ma ji amma duwatsu ne dabbobi ne da dukkan wasu abubuwa da Allah ya halitta to suna yin tasbihin Ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyar na ƙarshe da namu ɗauka na darasi shine cewa idan ɗan adam wanda yake bawa na haƙiƙa na Allah subhanahu wata'ala ya kasance to ya tabbatar da cewa shi dinnan babu wani abu wanda baya tare da shi duk wani abu da ke abin halitta yana tare da shi matukan shi bawan Allah ne na hakika to duk ababen halitta suna tare da shi saboda haka ko da ko baya ji in yana tasbihin ubangiji to suna tare da shi ba lalle ne sai ya ji ba amma ya tabbatar ababen halitta baki ɗaya suna tare da shi matukan shi bawan Allah ne yana bin Allah bi na hakika wannan duk suna daga cikin darussan da mu dauka daga waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci zamu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To don ne ma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. To amma kafin mu kwana da ko baki ɗaya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka. jagoran jihun jihar musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma wa iran tsauraran takunkumai shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje bayan shafe tattaunawa har su shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliyar a vienna gwamnatin biden ta tsura kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in shi ayatollah said alhamenai jagoran ya bayyana hakan ne a jiya asabar yayin ganawa da mambobin sabuwar gwamnatin kasar a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasar to da wannan kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana amma kafin wani lokaci amadadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya.